alhaji attahiru dalhatu ba farawa kai ne tsohon gwamnan jihar sokoto ka ce surutan da ake yi a kan wannan takarda da nasiru el rufa'i ya aikewa shugaba buhari ba a kyauta wa el rufa'in ba kuma ba a kyauta wa buhari ba me yasa ka faɗi haka bismillah rahman rahim nake cewa ba a wa el rufa'i adalci ba kuma ba a rufa'i adalci ba in dai wanda duk zai ya karanta takardar da ya rubuta ma president buhari to ya kamata a gode ma 'yan rufa'i ba a ɓace shi ba dalili na anan shine cewa duk wanda ya zo 'yan rufa'i na karanta takardar nan ba labari aka bani ba na karanta ta tun daga shahi ɗaya har shahi na karshe na takardar nan abin da ya ce ma buhari kuma ka hanyar buɗa sai da ya godiya ga buhari shi ya taimake shi a siyasance zama yadda yake yana godiya da abin da buhari ya yi mai ya zawo shi ya tsaye shi gwamna a kaduna yan rufa'i ya nuna ya yi godiya ga abin da buhari ya mashi amma duk da haka ya ga tahiyar da ake yi ba tahiya daidai ga ƙasa baki ɗaya a matsayin shi taimakon za shi iya ba buhari shi ne shi rubuta mai wannan takarda duk wanda ya rubuta maka wannan takarda kamata ya kace shi ne na ɗai wa'anda masoyanka sannan tausaya ma buhari da nake a nan shine cewa in har za a gaya ma president buhari abinda da 'yan rufa ya yi bai daidai ba to an cuci buhari a nan buhari ya zan abin tosai ba wanda zai ba shawara da buhari zai sadda aka ba shi takardar nan ya aikata shawarwarin nan da 'yan rufa ya bayar a nan najeriya ta yanzu da ta canza saboda haka shi ya ɗauki lokaci ne ya ƙirƙiro wannan shawarar ya san abin da a shawara a matsayina na tsohon gwamna da kuma gwamnati har a zo a zauna duk abin da ya faɗa mashiga takardar nan da zai zo ya zo ya zauna ya ga firzan Buhari zai gabatar da ita da na tabbatar ba mu da matsala. Menene ya ɗauki hankalinka ne a wannan wasiƙa ta El Rufa'i? Ta kumshi komi da komi, ta kumshi talaka, mahimmanci da El Rufa'i da Buhari da nima da ba dan APC ba duk abin da muke ji muke so mu zama ƙasa ta gyaru talaka ya ji daɗi. Saboda haka duk abin da za ka yi talaka bai ji daɗi ba ga ƙasa to aikin banza ne saboda ka da takardar na kashi tamanin cikin ɗari ɗinta ya shi ta yadda za a yi talaka ya ji daɗi saboda haka taimakon buhari ne taimakon ƙasa ne taimakon mu ne mu arewa aƙalla yanzu in buhari ya yi mai kyau arewa ce in buhari ya yi mara kyau arewa ce amma dan ɗaya sakarci namu na munafucin mu na 'yan arewa kowa ya zauna ba ya ƙoƙarin ya ga cewa abinda da da an samu yan goma iri na yi ya haɗa mu buhari gaskiya wala da mu zai muke ba yanzu wani zai ce wannan wasiƙa ta el rufa'i ta zo kusan kamar shekaru biyu kafin a yi zaɓen shekara 2019 a matsayinka na ɗan adawa kamata ya yi kai murna da irin wannan wasiƙa da ta fito amma kuma sai ga shi kana neman a yi gyara ganin na yau shekara biyu da kafa gwamnatin ga ko ina so ko ba ni so ɗan arewa nake ko ina so ko ban so buhari dan arewa ne saboda haka in ya samu nasara arewa ta samu nasara in an ka samu rashin nasara mu ne muka samu rashin nasara amma ya kasance mun zaunawa mu gaya ma mutane abinda a ra'ayinmu na gaskiya a gayan buhari ni siyasa ta ba rai ko mutuwa bace ina siyasa don in ga cewa ya kasa za su ji daɗi saboda haka in ana magana kamfen kamfen ya wuce abinda ake nema yanzu da ni da wanda ba dan apc ba duk ya za mu samu ƙasar ta ci gaba talakawa wahalar mu duk in mun ka shiga jin daɗi jin daɗin kowa ne har jin daɗi saboda haka ne ina magana cewa in dai har yan rufa zai ga magana kamata a samu ma wani kwamiti da za a zo a batsa ma janar buhari ko farzan buhari abin nan da yan rufa'i ya yi ya kamata a tilasta a ga cewa an tabbatar da shi ga irin shawarar da ya bayar to a ganin ka menene matsalar mulkin buhari a tunanina matsalar gwamnatin buhari irin wannan ne mutane sun ɗauki buhari wani ƙaramin annabi a Allah alazim da a ce akwai ana za a sako annabi mutane wasu za a ce ma buhari annabi ne amma annabi sallallahu alaihi wasallama da ar mahi daukaka shi kan sha samu abokan shawara na gari shi yasa shi Allah ke magana da shi yana aiko sai abin da Allah yi yake yake gaba abin nan ko amma idan har zai sai ya nemi shawarar mutane su ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna son mu ji shawarar ga da kake son baka ta ra'ayinka ne koko dai a wahayi ne in ya ce wahayi ne ce to babu abin nan to annabi kenan fa saboda haka abin da nan nake tunanin nake magana a kai buhari bai samu mutane masu ba da shawara ba irin su rufa'i da ya samu masu ba da shawara irin su rufa'i da ba mu samu kamar inda muke ba sannan kuma mutane sun mance ita gwamnatin siyasa hadari gare ta hadarin ta duk abin da an kace shi na lokaci to hadari ne muna abin da muka jin daɗi da yake rayuwar ba a ce garin za mutum zai mutu ba amma mulki an gaba ka shi garin da ka hau shi garin da ka sauka shi yanzu buhari ya yi shekara biyu sauran shekara biyu in muna wannan ta tafiya shi mi buhari zai faɗa mu talaka ko kuma mu kuma yan arewa za faɗa mu yan najeriya abin da buhari ya yi. kana nufin buhari ya kama hanyar ba yan arewa kunya ne kenan. kusa ce haka ai ya ba ai maganar jin kunya ni ba gare ni ba ni alhamdulillahi amma ina magana cewa duk abin da ko na ci na koshi talaka yana da yunwa tun da na ce siyasa nake yi ko ba ni siyasa kuma a matsayin na musulmi ba ni son ganin cewa ko na cikin wahala wani zai ce wannan mataki naka siyasa ce kana neman ka haɗa kawunan waɗannan mutane biyu ne ai wannan ya wuce europa ya wuce kuma buhari magana ce ta gaskiya wanda kuma ce ba haka nan bane can ya je ta yi wannan maganar ɗaya an ƙita yau gobe sai an ga cewa abin da yan rufa ya faɗi ko abin da na goyon bayan rufa ya faɗi sai an ce mun faɗi gaskiya ta yaya za a gyara kenan yanzu to gyaran da za a yi shine cewa ba a cewa lokaci ya ƙure amma da kamar yadda na faɗa cewa da president buhari zai ɗauko takardar nan ya kira yan rufa'i yan rufa'i na takardar ga ƙaramin bayani ko kuma wa hake son a jawo a ga cewa abin da ka faɗi ga shawararka an gabatar da shiya kin an ɗauko matakin gyara ka zo asibiti an gane ciwon ka sai a baka magani magani shine buhari ya ɗauko yan rufa'i ya ce zo ka faɗa min ya haike so ga takardar ga na gode kwarai